Matthew Sura goma sha biyu Ana nan a ranar hutu ta mako, Yesu da almajiransa suka yi ta bi ta gonakin hatsin alkama, almajiransa kuwa suna jin yunwa, sai suka fara cire tsabar alkamar suna ci. Da farisiyawa suka ga haka, sai suka ce masa, Ka gani, almajiranka suna yin abin da koyarwar Musa ta hana. a yi a ranar hutu ta mako. Sai ya ce musu, Ashe, ba ku karanta abin da Dauda ya yi lokacin da shi da abokan tafiyarsa suke jin yunwa ba? Yadda ya shiga gidan Allah ya ci burodi da aka keɓe, wanda bai kamata ko shi ko abokan tafiyarsa su ci ba, sai dai firistoci kaɗai. Ko ba ku karanta a cikin koyarwar Musa ba, yadda firistoci a haikali suke yin banza da ranar hutu ta mako, kuma bai zama musu laifi ba? Ina gaya muku, ga wanda ya fi haikali a nan, amma da kun san abin da wannan ayar take nufi, wato, jin kai nake so, ba haɗaya ba, da ba ku ga marasa laifi da laifi ba, gama ɗan mutum Ubangiji ne, har ma da na ranar hutu ta mako. Sai Yesu ya bar wurin. ya shiga majami'arsu, akwai wani mutum a wurin mai shanyayyen hannu, sai suka tambayi Yesu suka ce, Koyarwar Musa ta yarda a yi warkarwa a ranar hutu ta mako? Sun yi wannan tambaya ne domin su same shi da laifi, sai ya ce musu, A ce waninku yana da tunkiya ɗaya tak, sai ta faɗi cikin rami a ranar hutu ta mako. mai tunkiyar ba zai fitar da ita ba? Ai, mutum ya fi tunkiya daraja sosai, saboda haka ba hana yin aikin al'eri a ranar hutu ta mako ba. Sai ya ce wa mutumin, Miko hannunka, sai ya miko nan da nan, sai hannun ya warke, ya zama kamar ɗayan hannun. Amma Farisiyawa suka fita, suka yi shawara yadda za su kashe Yesu. Da Yesu ya gane haka, sai ya bar wurin, sai mutane da yawa suka bi shi, ya kuwa warkar da su duka, ya kuma ja musu kunne cewa kada su ba da labarinsa. Wannan kuwa domin a cika abin da aka faɗa ne ta bakin annabi Ishaya cewa, Gabawa na wanda na zaɓa, shi ne nake kauna, wanda nake jin daɗinsa sosai, zan cika shi da ruhuna. zai sanarwa al'ummai shari'ar gaskiya ba zai yi gardama ko ya yi magana da ƙarfi ba ba za a ji muryarsa a titi ba karan da ya yi kusan ƙaryewa ba zai ƙarya ba fitilar da ta yi kusan mutuwa kuma ba zai kashe ta ba sai ya sa gaskiya ta ci nasara al'ummai kuma za su sa zuciya ga sunansa sai aka kawo masa wani beben makaho mai aljani, Yesu kuwa ya warkar da shi har mutumin ya yi magana ya kuma iya gani. Mutane duka suka yi mamakin suka ce, Shin, ba wannan shi ne ɗan ɗauda ba? Amma da Farisiyawa suka ji haka sai suka ce, Ai, da ikon ba azabu, sarkin aljanu ne, wannan mutumin yake fitar da aljanu. Da yake Yesu ya san abin da suke tunani, sai ya ce musu, Duk mulkin da ya rabu kashi biyu suna gaba da juna, mulkin ba zai tsaya ba, kuma gari ko gidan da mutanen sun rabu kashi biyu suna gaba da juna ba zai tsaya ba. Idan shaidan yana fitar da shaidan yana fada da kansa kenan, to, yaya mulkinsa zai tsaya? Idan kuwa da ikon Ba'al nake fitar da aljanu. to almajiran ku fa, da ikon wa suke fitar da nasu, almajiran ku ne za su yi muku shari'a akan wannan. Idan ni kuwa da ikon Allah nake fitar da aljanu, ashe, mulkin Allah ya zo muku kenan. Ba za a iya shiga gidan mutum mai ƙarfi a kwashe kayansa ba, sai dai idan an ɗaure shi tukunna, sannan za a iya kwashe kayan gidansa. Wanda baya tare da ni, yana gaba da ni kenan. wanda bai taimake ni tarawa ba kuwa yana watsarwa ne, domin haka ina gaya muku, za a gafarta wa mutane kowane irin zunubi da maganar sabo, amma wanda ya yi maganar sabo game da ruhu mai sarki ba za a gafarta masa ba. Idan wani ya yi maganar reni ga ɗan mutum, za a gafarta masa, amma duk wanda ya yi maganar reni ga ruhu mai sarki ba za a taɓa gafarta masa ba, ko yanzu ko a zamani mai zuwa. Itace mai kyau yakan ba da ’ya'ya masu kyau, itace mara kyau kuma yakan ba da ’ya'ya marasa kyau. Itace dai da irin ’ya'yansa ne ake gane shi. Ku kungiyar mugayen macizai, yaya za ku iya faɗa abu mai kyau tun da ku mugaye ne? Ai, abin da yake cikin zuciya shi yake fitowa a baki. Mutumin kirki, daga ajiyarsa na kirki, yakan fitar da abin kirki. Mugun mutum daga cikin ajiyar muguntarsa yakan fitar da mugun abu. Ina gaya muku, duk maganar banza da mutane suka yi za su ba da lissafinta a ranar shari'a. A kan maganarka ne za a yi maka shari'a, ko ta sa ka ka zama mara laifi ko mai laifi. Sai waɗansu daga cikin malaman koyarwar Musa da Farisiyawa suka ce masa, Malam, muna so ka nuna mana wata babban alamar da za ta bayyana ikonka. sai ya amsa musu ya ce, Mutanen zamanin nan marasa aminci ga Allah ne, mugaye ne kuma, suna so su ga alama, amma ba za a nuna musu wata alama ba, sai dai alama ta annabi Yona. Gama yadda Yona ya yi kwana uku, dare da rana a cikin ciki na babban kifi, haka ma ɗan mutum zai yi kwana uku, dare da rana a cikin ƙasa. A ranar shari'a, mutane ba za su tashi tare da mutanen zamanin nan, su nuna wa mutanen zamanin nan ba su yi daidai ba, domin su sun tuba saboda wa'azin Yona, gashi kuwa wanda ya fi Yona yana a nan. A ranar shari'a, sarauniyar Sheba za ta tashi tare da mutanen zamanin nan, ta nuna musu ba su yi daidai ba, domin ta zo ne daga wuri mai nisa sosai, domin ta ji koyarwar ikima ta sarki Solomon, gashi kuwa wanda ya fi Solomon yana a nan. Idan kazamin ruwa ya fita daga jikin mutum, yakan yi ta yawo a wuraren da ba ruwa domin ya sami wurin hutawa, amma idan bai samu ba, sai ya ce, Zan koma gidana na da inda na fito, idan ya zo ya samu ba kowa, ya kuma ga an share an gyara gidan, sai ya koma ya kwaso waɗansu ƙazaman ruwoyi guda bakwai, waɗanda suka fishi mugunta, su zo su shiga su zauna a wurin. A ƙarshe, zaman mutumin nan zai fi na farkon muni, haka ma zai zama ga mutanen waɗannan zamani. Yana kan magana da jama'a kenan, sai ga mamarsa da ’yan uwansa suna tsaye a waje suna so su yi magana da shi, sai aka ce masa, Ga mamarka da ’yan uwanka suna tsaye a waje suna son su yi magana da kai. Sai ya ce wa wannan da ya faɗa masa, Wace ce mamata? kuma su wane ne uwana? Sai ya nuna almajiransa da hannunsa ya ce, Ga mamata da ’yan uwana a nan, gama duk wanda ya yi abin da Ubana da yake cikin sama yake so, shi ne uwana da ’yar uwata da kuma mamata.